bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du assalamu wa rahmatullah al-imam shatibi rahimahullahu azza wa jalla yake cewa a cikin matan shatibiyya a babul fatihi wal imalati wa bainal lafzain yace ان اشر يمن باختلاف وشعبة في الإسراء وهم والنون ضوء سنة تلا إناه له شاف وقل أو كلاهما شفا ولكسر أو لياء تميلا والضراء ورش بين بين وفي أرى كهم وذوات الياء له الخلف جملا ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ما فيه فاحضر مكملا وكيف أتت فعلا وآخر آي ما تقدم للبشر سواراه ما اعتلى ويا ويلتا أنا ويا حسرة طوى وأن غيره كسها ويا أسف العلا وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي أم خاب خاف طاب ضاقت فتجمله وحاق وزاغ جاء شا وزاد فز وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا فزادهم الأولى وفي الغير خلفه وقل صوبة بران وصحب مؤدلة وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أم تدعى حميدا وتقبلا كأبصارهم والدار ثم الحمار حمارك والكفار واقتص تنضلا ومع كافرين الكافرين بيائه وهار الروامر بخلف صد حلا بدار وجبارين والجار تمموا وورش جميع الباب كان مقللا وهذان عنه باختلاف ومعه في البوار وفي القهار حمزة قللا idan ba mu sha'afa ba imam shatubi wa rahimahullahu azza ya fara gabatar da qawaid ne na abubuwan da ake ma imala ko dai alfu ta'anis alfatu ta'anis ko kuma zawatuliya eh al-asliya kalma da take da ya'un ya'un din kuma ta asali kullura ya'un din da take ta asali to su kuma kika kallace su zaki ga suna wazani ne guda ɗayan biyar ko dai fa'ala ko fi'ila ko fu'ula ko fa'ala ko fa'ala eh, sai shi imamu shatubi rahimahullah ya zayyano mana masu imala ɗin su ne hamza da kisa'i sai kuma ya zayyano waɗanda kisa'i ya keɓanta da su guda goma sha shida da muka ambata yanzu a ƙarshe ƙarshen darasinmu da ya gabata banda hamsa da kisa'i sai malam ya fara shigo mana da waɗansu malaman kun lura da ke ko mun samu shu'uba mun safi mun sami abu amur al kuma galibi a inda muka samu ƙarin shu'uba ko muka samu ƙarin abu amur al za mu ga dai a take a nan ɗin dai hamza da kisa'in dai suna nan kun lura da ke ko to za mu je kan za mu ci gaba da bayanin ƙawa'id da kuma ɗaiɗaikun kalmomi akwai ƙa'ida akwai kuma ɗaiɗaikun kalmomi saboda ka dole ne mutum ya kiyaye waɗannan akwai abin da ƙa'ida ce take jagoranta su gaba ɗaya ka lura to wannan baka cika samun iskal ba akwai kuma waɗanda suke ɗaiɗaikun kalmomi ne aka nasanta su to haka dole ka riƙe waɗannan kalmomi ɗin qala rahimahullah na'a kalmar ƙuraniya kenan a wannan baitin da ya ce na ashar uyumnin bi wa shu'batun bil wa nuna da'u sanantala yanzu a wannan baitin gaba daya kalmar qur'aniya ita ce na a wani a bi janibi wa za masahu sharru kana ya usa kulwar da ke ko wani a bi janibi wa idza masahu sharru fa a in arid suratu fushilat da suratul isra' kun fahimci magana ta da kyau ko wurare guda biyu ta zo wani a bijanibi. wai zama sahu sharru kana ya usa na suratu al to yanzu muna da na a a wurare guda biyu sai malam bai yi taƙaidi ba sai ya ce na A yi shiru sai ya nuna mana duka biyun kenan da ta suratul isra da ta suratu fusilat na'a to na'a shar'u yumni na'a shar'u shinun su ne hamza da kisa'i su sai ya karanta na'e wa na'e bi janibi a kun gaida cikin zawatiliya wa na'e bi janibi kun ga anan ga hamza da kisa'i sai aka samu ƙarin susi shine yaul amma su su ɗin ma biktilafin yana da fuska guda biyu yana karantawa na a yana karantawa na a kun lura da ke ko na a shar'u yumnin biktilafin yumnin biktilafin susi da fuska guda biyu fuska ta farko na a fuska ta biyu na a amma masana ƙira'a daban kwakwafi sun ce ba a ruwaito imala daga susi ba kun lura da kyau saboda ka san istidrak din imam shatibi anan kamar da alqadi abdul fatah ya faɗa cewa susi anan qalan wahidan fataha yake da ita ba shi da ba shi da imala ana adam ina fatan kun fahimci wannan da kyau yanzu wannan na suratul fusilat da na suratul isra ko mu ce na suratul isra da suratul fusilat muka tartibul mushaf qala rahimahullah wa shu'batun fil isra filisra shu'uba yana yi ne a suratul isra kadai banda fussilat subhanallah alazim shu'uba filisra yana yi ne a isra suratul isra in yazo suratul isra sai ya karanta wani a e bi janibi wa idza masahu sharru kana ya'usa amma idan yazo suratul fussilat wani a bi janibi wa idza masahu sharru fa arid kun gane bambancin su ko yanzu mun gama akan na a na tunamin sunanta na isra to yanzu na a ta isra da na a ta fusilat mai bambancin su bambancin na a ta isra hamza da kisa'i suna mata imala kullum da ke ko eh, saboda me saboda ya ce shar'u ya ce wa shu'ubatun fil isra shu'uba a suratul isra kaɗai yake sai malam ya ce wa hum da su mahaɗin don ana ganin kada mutum ya fahimci cewar da ya ce wa shu'ubatun fil isra shu'uba kada mutum ya fahimci shu'uba ne kaɗai a isra'i sai sa ya ce wahum da su ma'ana su ma hamza da kisa'i suna yi a isra'i kullum da ke ko? yana da shi wannan Eh, a tun da shi imam shatibi har da susi kenan yawwa saboda haka yanzu kaulan wahidan hamza da kisa'i suna yin a isra'i da kuma fusilat shu'uba kuma yanayi ne a isra'i kadai yanzu muna magana kan ya'un tana a sai kuma mu je nunun ta ne e wa ne e e e wa nunu dau sanan tala <laughs> malama ta sake zama <laughs> wa ita kuma nunun din ta na'a eh, sai a ce ni'e wani e bijanibi eh, akwai wani a bijanibi daya akwai wani e bijanibi biyu akwai wanne a bijanibi uku lura to so suka karanta wa nunu da yi ma nunin imala so ne ya dau'u sana tala shi dau'u hasken sana ya daga hasken ya yi tartsatsi sama sosai da sosai tala kuma ya karanta ya watsu sosai da sai an bi shi eh imamu shatubi rahimahullah dadun waye dadun khalaf kun gaban da khallad a yi wa nunin imala kun lura ban da khallad amma a yi wa ya'at eh, ya'ul zatil ya wane e tunda an ce hamza khalaf da khallad sun karanta kun lura da ke ko amma wani e khalaf ne e sanan tala sana abul haris tala duri an kisa'i ma'ana kisa'i gaba daya eh tafannun kenan tafannun kenan eh tafannun ya fannan ya kawo abun salo iri daban-daban yanzu sanan talasinun da ta'un su ne dai kisai tunda abul haris ne da duri an kisa'i قال رحمه الله وانا yanzu ana a a to ai ko ya ce eh, kisa sai ce ba'u sanan tala yanzu muna da muna da wani a janibi wani a janibi imala duka shine kisa'i shi kadai e eh, duka ba shine kisa'i gaba ɗayan shi abul haris da duri anil kisa'i wani a janibi ɗaya kenan sai kuma khalaf wani a ban banda khalad kullum da kyau ko sai kuma wana a bijanibi shine khalad an hamza a duka wurare guda biyu a duka wurare guda da fusilat haka kuma wana a janibi a a fusilar ga shu'uba shi kadai sai kuma sauran fataha gaba daya a sai eh isra ga shuba shi kadai sai kuma fataha sai kuma wani a eh, na na warshu ta kalil kamar za mu zo mu shi nan gaba kadan insha Allah ta'ala wani a eh, eh wani a eh, bi janibi ta kalil kenan yanzu muna da wa wani wani a daya mana da wana a biyu mana da wana a e uku mana da wana a hudu a eh. eh, an ce ka karanta maratib al qurra eh, a karanta mana wa zai karanta mana da da da wa za mu fara karanta da abul haris eh wanne a ban ji ba amma ka kara fa da da bi bi janibi saboda an ka tsaya alhamza kuma an ka tsaya akan hamza to kuma zai sake motsa maka eh. da wa kenan da abul haris a maimaita an ga al'imala duka biyu wani a bi janibi wani a eh. wannan kenan sai mu karanta kuma da da da khalaf ban ji ba yawwa eh haka yake da khalaf sai kuma mu karanta da khallad da khalaf da abul harif ba bambanci hamsa

Eh. biyu kenan sai khallad shi yake yin wana a wana a aikin ki lura da kyau shi yasa da na ce ayi da abul haris ko sai na ce ayi da khalaf ba bambanci yawwa barakallahu fiki eh na a shar'u ham hamzar kisa'i <laughs> na a shar'u kin ji dalilin sa kenan shar'u saboda haka duk ranar da kika zo wa isra'i eh, na a shar'u kullum da ke ko ai shar'antacce ne ai shar'u yumni tabbatacce ne mai cike da albarka a karanta da khalaf wanne to a karanta da khallad khallad wana a maimaita to a karanta da warshu to a karanta da bazzi ka haus shine shine ka haus qala rahimahullah inahu lahu shafin inahu lahu shafin قال رحمه الله وقل أو كلاهما شفا ولكسر أو لياء تيمر تيم تميل a wannan baiti muna da kalmar ƙur'aniya guda biyu muna da inahu ghaira naziri na inahu ɗaya muna da kalmar ƙur'aniya wa qul aw kilahuma wa imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma shine aw kilahuma kenan kilahuma mai au aw kilahuma kalmar qur'aniya guda nawa kenan guda biyu to yanzu mu dawo na farko inahu inahu ghaira nazirina inahu ghaira nazirina inehu inehu ba shi ne imala ɗin ba ghaira nazirina inehu eh so karanta da imala ta inehu lahu shafi lahu hisham shafin da hamza da kisa'i kun ga hamza da kisa'i dai nan sai aka shigo da hisham saboda haka anan muna da kira anau kenan muna da ina muna da inehu hamza da kisai da hisham muna da inehu taqlil na warshu kamar da zai zo gaba kaɗan muna kuma da inahu fataha ta jumhur eh waɗanda su suka fi yawa قال رحمه الله وقل أو ka ce auki lahuma sai ka karanta aukilehuma aukilehuma eh. lehuma auki lehuma shafa hamza da kisayi sai ka karanta auki lehuma to yanzu kilahuma kulwar da ke ko yanzu yanzu inehu mun sani saboda wannan alifin nan asalin shi ya unce e eh, na'a wa na'a bi janibi shi ma ya unce ai inahu saboda yayi idafa ne zuwa ga ha'un hisa alfin din ya zama kake ai in ba da haka ba ai da ya abin nan zawatul ya ne ina eh da haka zai zama ina zai zama saboda haka yana cikin zawatul ya'i shi sa kuka ga wai muna neman sababin da yasa aka imalar sababin shine zawatul ya kalma tana da kun shiru tana da ku nan surutu ku kuke yi ba ku mai da hankali kai na wuri na ba shi yasa mhm. ina jinki a yi tambayi tambaye dama aha ita ka ce menene surutu kuke surutu yake ban ganki ba ne surutu yake in mutum bai gane ba ni zai tambaya ba wani ba haka yake ina fili madu Kulura, ina fili mazu. to amma da aka yi idafa zuwa ga ha'un ai ba za ka ce haka ba sai ya zama eh? ta yaya zai zama wannan wannan wannan ko da ce ina mazari ne Mazari ne ana shine fili mazu din ana shine fili mazu din to yanzu fili ana eh, ya za mu gano wannan asalin shi ya'un ko asalin shi wawun ai inda ce ga wawun alfun ai ko dai daga wawun ne ko daga ya'un ko kuma mace hula in ji huruful a ko yawon to yanzu ita wawun ita kilahuma me asalin wannan kila shi wannan alifin din daga ina me sababin imala da aka yi ma kilahuma qala rahimahullah wali kasirin wa suka ce saboda kasara da ta biyo da kaulasan yake da da kafin yake da ita au kila huma auliya'in ko kuma saboda ya'un ne ai auliya'in ko saboda ya'un ne ai ai abin nan kila eh kila ko kila kuna jina da ke ko suka ce ai inda za a kaddara a ce suna ne sunan wannan kila sunan wannan kila mutum nau kenan biyu sai mu ce ja'a kila yani a ce sunan wannan kila sunan wannan kila sai suka zo sai mu ce ja'a to ai kun ga saboda ya unci ma'ana wannan alfin din asalin shi me ya ne isa ko ga zawatil ya babba ce a wurin imala isa ma malin ya nassanta ta wa hamzatu minhu wal kisayu amala zawatil ya'i haifu ta asala haifu a yi kulwar nan yana ganin asalinta ya kunci isa ko ga shafin ne suka yi shafa ne suka yi imala ɗin mm, ya fito ƙala رحمه الله منين بدي ماذا تيه <laughs> auliya ke eh. eh me ta ce ita sai yanzu ma ta sauko ah, wali kasirin auliya'i kamar yala wai an mashi imala ne ko saboda kasara ko saboda yaƙu eh? Eh. wai kasara da ke jikin kafin ɗin ana neman dalilin da ya sa imamu shatubi rahimahullah azza ya nasanta kila cikin masu imala wanda ake ma imala shafe. ba ta cikin ka'ida yasa ake ga aka aka aka rinjayar shi abdul fattah alwafi ya rinjayar da za su ya'in ya'in tunda imalan mafi yawa ana yi ne saboda yawon kuma kasira kamar ya fi kusa da yawon ai a dama yanzu muna magana ne kan me ake ma me ake eh kuma ga eh, eh. eh ai kasara ta eh, eh kamar inahu da muka yi ba ai gaga imala ta biyo kasara din amma dai tambayar ta ai ba a lasanta mana kasara a cikin sababiya ba qala rahimu yanzu dai an fahimci auliya in ba ba eh ni ban taba ma haka ba awliya'in tamayyala su suka yi imala din su biyu qala rahimahullah wa dhurra'i warshun baina baina wa fi arakahum wa zawatil ya jimila. khulfu jimmila dan kare imamu shatibi ya danno magana fa qala rahimahullah wa dhurra'i warshun duk kalma ma'abociyar ra'un su da muka yi a baya ɗin nan su ishtara su nasara su nare su walautara su asra zikira duk dai wannan wazanin fa'ala inda yana da ra'un kullum da ke ko wazanin fa'ala fi'ala fu'ula guda biyar nan dai fa'ala fu'ula fi'ila fu'ala fi'ala ay wannan fa'ala in dai tana da ra'un kuna generic inda in dai tana da ra'un to warshin baina baina warshin tsaka tsaki ike ba fataha ba ba kuma imalatul kubara ba ma'ana yanzu muka zo kan taqlil kenan shine at-taqlil sai karanta qad nare qad nare ba nare ba qad nare yanzu muna da nare muna da nare muna da nara mun sami uku kenan lura da ke ko walau arakahum kasiran walau arakahum kasiran walau arakahum yana cikin ina eh, yana cikin zuwatun ra yana cikin zurra'i ko ɗaya wafi arakahum a kalma ta arakahum duk da tana da ra'un kuma ya ce wa zurra'i warshin baina baina ƙaulan wahidan kenan in dai zawatun ra ne to warshu ta kalili kaɗai yake yi baya imala baya fataha kullura babu imala babu fataha in dai ra'un ce kadana ya bushara annasare asire zikire a zikire zikire da sauransu zikire amma za a haɗa addar kuma kaga eh, sai zama zikirar dar sai malam ya ce wa fi arakahum a kalma ta arakahum kadai duk da tana da ra'un ɗaya kenan wa zawatil ya'i da duk waɗanda muka ambato a baya masu ya'un kun lura da ke ko duk waɗanda muka ambato a baya masu ya'un su waɗanne kenan su kubara abin nan kubare tana cikin tana cikin suna cikin alƙuswa da muka yi eh, su eh? huda yawwa suna a ah, su mahayahu yawwa su musa su isa eh amma eh, in kullura ba a ra'un ba ne ai a can muka ce in yana da ra'un fa'ala da fi'ila da fu'ula da fa'ala da fa'ala in dai tana da ra'un to warshu ta kalil ike kawalan wahidan yan sai wanne wanne ba ra'un wanne babu ra'un kamar su hada kaga babu ra'un su duha babu ra'un ina fatan kun bayyance su alkuwa babu ra'un to in babu ra'un wa zawatil ya'i wa arakahum da kalma ta arakahum wa zawatil ya da kuma duk abubuwan da muka ambata a baya da suke da ya'un nau kenan lahul Kulfu. warshi yana da khulfu fuska biyu alfataha wa taqlil alfatahatu wa taqlil jumila haka suke haka ya jimlace su kenan eh yana cewa na a yana cewa na e yana cewa a za mu zo kan ru'usul ayi sunan ru'usul ayi daban suke aha maimaita maimaita zawatun ra zurra'i duk masu ra'un da muka yi nare yana da ra'un a ƙaramin wata kubare ذكرى bushire, نصارى أسرى tare duk waɗannan warshu ƙaulan wahidan yake wata ƙalili ƙaulan ba fuska biyu sai mu dawo kan waɗanda suke zawatul ya'ni ba su da ra'un kamar kuswa idza antum bil udwatu dunya kaga a duniya din ma kenan a duniya wa hum bil udwatu al quswa al qus kun ga kaga di ya unce ko aha sai wace kuma su'a aha tana mu zulfa tuba kun lura uba diza diza musa isa eh yahya yawa kun lura da kyau ko to su waɗannan su ne zawatul ya'i su warshu lahul yana da fataha yana da taqalil yana da fataha yana da to hakan nan kuma wa fi arakahum a arakahum walau arakahum yana da fataha yana da taqalil kenan taqalil a wa fi arakahum wannan khurujun ne min al-asli asali shine qawlan wahidan tunda tunda zurra'i ne asali qawl asali taqalili yake yi to amma a arakahum sai ya yi takalili kuma ya yi fataha kun da ke ko a zawatul ya'i zawatul ya'i wanda da ya'un su kuma ya yi fataha ya yi takalil har yanzu lafazin imala bai zo mana a warshu ba fataha da takalil sai tambaya mhm.

zaki ne kalmar nahar ya shiga nahar a bai shiga ba bai shiga zurra'i ba zurra'i saboda an kullura nahar rawu din ta zo bayan alfin ne mutatarrifa ce wannan kuma na yin da alfin din da ya zo bayan ra'un alfin din da ya zo bayan ra'un qala rahimahullah yanzu batun da mala ya ce wa zurra'i warshin baina baina to fa yanzu mun fara tafiya ne akan baina baina tunda shine hukunci da aka ambata yanzu eh mun baro imala kuma قال رحمه الله ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ما ها فيه فحضر مكملة قال رحمه الله walakin ru'usul ayi sai dai ƙarshen ayoyi na surori goma sha ɗaya da muka yi eh menene a kun yi mai wani mana eh, eh, ƙarshen aya ba o shi ne ru'usul wai kan aya kuke so a ce kan aya <laughs> eh wai kan aya ƙarshen aya ƙarshen eh, eh shi ne ra'asul aya ai harafin ƙarshe na abin nan na surori goma sha ɗaya da muka yi jiya ko wa eh, mimma amama lahu awakhiru ayi ma bi taha wa ayi najmi kana ta a wannan ya uh, ru'us ai wannan da ya ce a wakiru ayi ƙarshen aya sai ya fito fili ko wa ma amala wa awakiru ayi ma bi ɗaya wa ayin najmi kai ta ta'addala biyu wa fi shamsi wal a'la wa fi layli wa duha wa fi qara wa fi wan nazi'ati tamayyala wa min tahtiha thumma al qiyamati thumma fil ma'arij duk ne ru'usul ay ru'usul ay shine ma anzalna alaykal qur'ana litashqa litash litashqa to ina ne ru'usul ay ka shine to ina ne akhir ay to zai mu ce kan aya

A eh to ai yanzu nan ne ba farko ba eh ba nan ne nan ne kuma karshe ko daga nan ne ake zuwa kasa eh eh eh <laughs> ina so ku lura da kyau ma an anzalna alaikal qur'ana litashqa yi mun bayanin hukunce-hukuncen ta juri eh ah, kin ce ma me yasa ba ki ce ta kai eh, kike haka ba sai kika faro daga ma eh madda tabi'i kenan ko to me ai daga ma za ki ki to har ki zo har ki zo karshe to shi ne karshe ne ra'asu ai eh eh to eh Allah akbar eh. amma da tunanin mu iya aka farko da aka halicci Adam ta fara motsi <laughs> ana je kokarin kawo dalili ko ah, wato hukun ta daukar cewar usul ayi usul ayi ba shi muke yi ba ba farkon tajwidi muke magana ba qala rahimahullah walakin ru'usul ayi sai dai karshen ayoyi ko mu faɗa da an yi larab hausa a ce kan ayoyi don haka ce kan aya ina ne ma an zanna alaikar ƙur'ana da tashka to ya haka ce ma ya haka ce farkon aya ya haka ce farkon aya eh, amma yanzu dai kai ne jagora amma a dai a ce ne قال رحمه eh. eh. al'islam eh. to shi ne ƙololuwan ai yi za ki ji ana cewa ba a ca kai wani ba musulmi ba ne yana ce kai wani bai da imani ko hausa da muke yau da kullun. ba a korewa mutum sai da aka kai ta shiga aka kai kololuwar aya bayan an tuho an tuho an tuho aka kai kololuwar aya ba yau dai muna ta fassarar qala rahimahullah walakin ru'usul ayi sai dai karshen ayoyi goma sha ɗayan na na'am a taha taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن الرحمن على العرش استوى شيني عشان آية ده إن بند علما ده همسة ده ظلمة ده أمتا كل ورد كيوكو ده دي سورانسو wanda yake wani yana jaddada kowa ka san lissafin aya a wurinsa ba a habs ba ya aya take a habs daban yanzu ina ne ƙarshen aya a warshu da muke karanta wa zurra'i warshin bayan wa lakiyar usul ayi ina ne ƙarshen ayar ta kan yi a house nan tsakiyar aya ne kan wakafi ne ko lura da kyau ko mun ji taha aha sai ina kuma sai an najmi wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wa ga sunan suna ta tafiya وفي الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلها والأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فصوى والذي قدر فهدى وفي الليل والليل إذا يغشى والسماء والنهار إذا تجلى وقد ذكر والأنثى والضحى ده والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وفي آه ودن إمالة دم كلا إن الإنسان ليطغى أن واستغنى إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينهى والنازعات دكما والنازعات أه. hal ataka hadisu musa hal ataka hadisu musa إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إلى فرعون إنه طغى آه سيتي ومن تحتها دقاسا سورة النازعات إتتي عبس عبس وتولى أن جاءه الأعمى إن جونا كرتوا ومن تحتها وإتتي سورة عبس إيه. ثم القيامة سنة سورة القيامة أها فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطع ولا لك ولا ثم ولا لك فأولى. آه في المعارج كلا إنها لظى نزات للشوى قال رحمه الله ولكن رؤوس الآية sai dai fa a ƙarshen aya kullum da ke ko a ƙarshen aya ƙad ƙalla fatahuha haƙiƙa ƙarshen aya fatahar da warshi ya yi ta ne ƙanƙanwa mai kenan taƙalil eh ƙalla fatahuha ya yi taƙalil kenan kargumanta manta muna fashin baƙin shatubiyan ne ba mu shiga ciki mai fasara ƙalla fatahuha da malamai suke ta magana mai fasala ƙalla fatahuwa da sauransu kada ƙalla fatahuwa lahu ga shiwarsu kenan ghaira ma ha fihi amma in banda mai ha a ciki a ru'usul ayi din in banda mai ha kamar wa shamsi wa duha ha wal qamari idza tala ha kullum da ke ko wannan mai ha ha banda ita eh a'a me yake mata shine amma irin su abasa wa tawalla an ja'ahul a'ama wa ma yudrika la'allahu yazzakka waɗannan gaba ɗayan su yana taqalili qawlan wahidan wallayli idza yaghsha wallayli idza yaghsha wannan hari idza tajalla wa ma khalaqa dhakara wal untha wad duha wallaili idza saja wallahi ce wad duha ya je ya haɗe kayansa kenan eh ga goma aha yanzu a waɗannan ayoyin duka kun ji takalili yake yi warshi yake yi yanayin takalili ne ƙaulan wahidan zawatul ya'i waɗanda ba su da ha ghaira ma ha waɗanda ba su da ha to masu hafa yana da fuska biyu ko ya takalili ko ya fataha ko ya taqalili ko ya fataha saboda haka yace fahadur ka halarto da su duka mu kammala sai su cika daidai ban ji ba ban ji ba ina jin ku a karanta mana yanzu a karanta yanzu mun shigo ta kalil a ta kalil mun yi wa zurra'i warshin bayana bayana ɗaya ɗaya mun yi wa fi arakahum biyu mun yi wa fi arakahum biyu wa fi arakahum al-taqlil wal fataha amma wa dhurra'i baina baina taqlil ne kadai kullum da ke ko taqlili ne kadai ah, ah, tana mun sunan shi wa fi arakahum taqlili da da fataha bi kenan ko wa zawatiliya zawatiliya zawatil ya jummila shi kuma yana da fata abin yana da fata yana da taqalil yana da fata yana da taqalil sai ce walakin ru'usul ayi qarqalla fatuhuha yana taqalili fatuhu allahu ghaira ma ha in banda me ha ghaira ma ha ban gane ba wa zurra'i warshun kawalan wahidan eh. yana da taƙali eh. eh fataha da taƙalili eh. eh to taƙalili eh sai isa sana'i ba sai mun ya ce in yazo yana da ha ra'asul ayi mai ha to shi ma hulfu eh, shi ne eh, abdulfata ya ce annan alfa matattarifa al-musahiba lirra can kenan alwaƙiya ah, abin waka zalika lahulfatu wa taqalul fi jamil alifati allati lam taqa ba'da hara wa yamilu hamza wal kisai aw kisai wahdahu aw duri wahdahu an al duk abinda hamza da kisai suke mai imala daya da duk abin da ke sa'i ne kaɗai yake mai imala no kenan kai da ma abin da yake habsu duri anil kisa'i ne kaɗai yake mai imala na warshe yana mai takalili duk waɗancan da muka karanta abin nan wa ahya da fa ahya da summa ahya da yahya da ahya duk yana yi musu takalili eh. in ban da cikin waɗanda ƙalun waɗanda hafsu duri yake an ga akwai marufat eh cikin wanda hamza yake ma imala akwai kilahuma eh kun lura da kyau ko mun samu nawa kenan mun samu da marufat da kilahuma sannan mun samu arriba cikin wanda muka yi jiya na kisa'i arriba wanda kisa'i ya keɓanta da su nawa kenan uku da mishka hudu no kenan to waɗannan warshe yana musu fataha ne ƙaunar wahidan a duk waɗanda muka ambata su ne aka cire e, warshu yana musu fataha ne ƙaunar wahidan duk da sauran suna musu imala kuma gashi mun ce duk abin da hamza da ke sa'i suke wa imala ko hamza kaɗai yake mai imala ko duk da ba mu samu abin da hamza kaɗai yake mai imala ba ko kisa'i kaɗai yake ma imala kai ko ma duri kisa'i yake ma imala to shi warshu yana mata takalili lura da ke ko yana mata takalili in banda mardat da mishkat da arriba da kuma kilahuma walakin ru'usul ayi yace annal alfatin lati hiya ru'usu ayi suwar al-ihda ashara sabiqa التي يميلها حمزة والكسائي مطلقا سواء كانت يائية أمر أم واوية كنا جيدي كوكو قد قل فتو حال ورش ورش يا متى فتا تندع كل روى أن آيوي قوم شاء سورة يقوم شاء لأن أيجي من كرن تصدق فتا أدك إمالة أكي ورش ينا كرن توضحي أي ونم بورش با حمزة حمزة ذكرها يسنا كرن توضحي يعني أنه فتحها فتحا قليلا أي قللها فتقليل الفتح عبارة عن الإمالة بين بين فورش, فورش يقلل رؤوس يقلل رؤوس أي هذه السور قولا واحدا ƙarshen waɗannan surori goma sha ɗaya warshu yana musu taƙalili lafar farqa indahu bayna zawatul ya'i wa zawatil waw kamar hamza da muka yi jiya وسواء كانت هذه da ra ta zo bayan راء ني أم كانت ba غيرها to an kun an kun bayanci da ya yace wa zurra'i qaulan wahidan baina baina amma wa zawatul ya'i lahul khulfu to amma in suka zo ƙarshen ru'usul ayi to qaulan wahidan ne za a yi taqlid ne wasu sawan kanat hadhihi alfatu ba ba'da ra'in am da ba'da ha. من الحروف فتكون هذه الألفات هي التي هي رؤوس الآي مستثنات من الألفات التي لورش فيها الفتح والتقليل وقول غير ماها فيه استثناء من, من الألفات التي هي رؤوس الآي أي الصور المذكورة أي الصور المذكورة التي يقللها ورش قولا واحدا المعنى أن الألفات التي هي رؤوس الآي ألفات alfin alfin da suke zuwa ƙarshen aya ko izaktaranat bi dhamiril muannas izaktaranat bi dhamiril muannas wa huwa lafzu aha wa huwa lafzu ha mislu da ha ha sawwa ha wa mar'aha wa duhaha talaha lura da ke ko malam yace la ta'khudhu hukumar ruusul ayyi allati lam taqtarin bi hadha dhamir wa hiya allati yuqalliluha warshun qawlan wahidan waccan kenan yace bal ta'khudhu hukma siwaha min al-alfat allati hiya ghayru ru'us al-ay wal warshin fiha al-fathu wa taqlil kenan in akwai ha a tare da ita tana da alfatu tana da at-taqlil in babu ha tana karshen aya ne qawlan wahidan duk da inda a tsakiyar aya aka same ta in a tsakiyar aya aka same ta tana da fataha ko takale in a tsakiyar aya ne amma yanzu tun da ta zo ƙarshen aya kai ta ta'addala ko inda imam shafi ya ce kai ta ta'addala misalu a duniya wa salwa sa'a daidai in suka zo ƙarshen aya ana musu ana musu takalili ne wa zai lakasa mana takalili yanzu eh tarhisin din takalil zurra'i bayana bayana na farko dai takalili a karatunmu na yanzu zuwa yanzu warshu ne kare wanda da ke ko na biyu takalili din ya kasu kashi biyu akwai takalilan qawlan wahidan akwai a takalili wal fatah ko kai takalili ko kai fataha taqlilu qawlan wahidan shine wa zurra wanda yake da ra'u ina fata mun fahimci wannan da kyau ko ɗaya kenan sai alfatah wa taqlil shine zawatul ya ina fata mun fahimci wannan da kyau sai dai idan ya zo zawatul ya zo a ƙarshen aya a cikin ayoyi goma sha surori goma sha ɗaya ku da kyau in a wata sura ce ba waɗannan ba fa ba haka ba eh mana eh sai a waɗannan surori goma sha ɗaya da aka ambata idan ya zo a nan to takalili ne ƙolan wahidan a daga yake samu wata aya ta ƙare da ko a tun da ce usul ayi ai ƙarshen aya ne isa dole mutum ya san ƙarshen aya a ruwayar da ike karantawa ko da musu ɗin da ike rike da shi ba na wannan ruwayar ba ne ko da musa ɗin da yake rike da shi hafsi ne amma kira'ar da kike karantawa warshi ne ruwaye warshi ce ko ruwaye hafsu doli ko ruwaye ne to dole ki san shi a ruwaye sa nan ƙarshen aya ne ko ba ƙarshen aya ba ne hmm? eh, yanzu kina rike da kina kina rike da musafin hafs amma kina yin warshi wal wal asr aya eh a habs ko wal asr aya a habs kenan to a warshi aya ce ba aya ba ce sai ka haɗe su ka ce wal asr inna linsana lafi khusr kai aya sannan kuma can ya raba su tukunga shine fa'idar ka san wannan kenan bayan kenan abubuwa guda uku ake so ka fahimta a lokacin da kake harkar ƙara'at abu na farko sanin rubutun ƙur'ani shi muka fara yi da ku an rasu wa bai ci magana ta da kyau ko abu na biyu sanin ayoyi matsugunnin ayoyi na uku kuma su ne ƙira'at ɗin da hankalinmu mu galibi kansu ike tafiya kawai kira'at hankali kan kansu ike tafiya wanda yake a tafsiri in gana karatu kan ulumul eh, tafsir shi ba banbanci da cewa nan karshen aya ne ko ba karshen aya bane ba wani sabanin fassara akan wal asri aya akan wal asri innal insana lafi khusr shine aya ba bambancin fassara kun fahimci magana ta da ke ko ba bambancin fassara akan ma anzalna alaikal qur'ana litashqa litashqi litashqa duk ba bambancin fassara ta bangaren fassara kenan قال رحمه الله وكيف أتت فعل وآخر آي ما تقدم للبصر سواراه ما اعتلى أه نجيكو نيكا نكوكو كما كنا مكانا eh qira'at ba qira'a su ne muke karantawa yanzu ai so a duk lokacin da kake karatu kan ilmul qira'at dole ka hada da waɗannan ilimin su tafi ka fada da ka fada yasa ko ga da eh, mun jima mana tuhu zafu alifu tuhu zafu tuhu zafu tuhu zafu an dade ana yin arrasmu muka yi rasmu muka yi zaftu muka yi kaza muka yi kaza muka yi kaza muka yi kaza zaman abdul ayi ne ba ne ka ba شاء الله تعالى الله تعالى يسر لنا إيه؟ إيه، دي وانا اي كو ai ko ايه zurra

kalili kaɗai yake in ban da ƙarshen ayar da yake da ha shi ne yake da fataha da kalili na ru'usul ayi kuma ru'usul ayi ma aka isa sina'in ha shehu kenan san wanda Allah ya horewa قال رحمه الله وكيف أتت فعل وآخر آي ما تقدم للبصر سواراه ما تلا ويا ويلتى أنا ويا حسرة طوى وعن غيره كسها ويا أسف الأولى قال رحمه الله وكيف أتت فعل وكيف أتت فعل أتك إند وزن فعل يزو يازو فعل يازو فعل يازو فعل ina jin ku a bai zo ai bai faɗe shi ba a ce aiwa kai fa'a a tat fa'ala ai fa'ala ya ce ko fa'ala sai fi'ila sai kusan na baku aikin za ku kawo min su ko matsayin nau kenan fa'ala wa kai fa'atat fa'ala muna da fa'ala kamar me kamar marba ko marba ga fa'un din nan da fata ita take matsayin mimun da fata ainun da sukun shike matsayin ra'un da sukun lamun da fata shike matsayin badun wannan alifun da suke hisa wazanin kenan a sarfu marba jarha mahya eh ah, jarha sai fi'ila mar'a kamar mar'a ko kamar yahya mulhaq kenan ko sai kuma fi'ila zikira shi'ira shi'ira diza ban ihda sai fu'ula isa yawa isa sai kubura sai musa bushra zulfa kuswa su'a hmm? duniya nau sai malam ya ce malam imam shatubi ya ce wa kaifa a fa'ala a duk inda fa'ala ta zo ɗaya kenan ko wa akhiru ayi ma ta ƙaddama da ƙarshen ayoyin nan goma sha surorin nan goma sha ɗaya da muka faɗa nawa kenan lil ga abu amr al basari shi ma me taqalid Eh, eh, bajiya ba jiya ta tambayi sabih sama rabbikal a'ala eh ta ce a'ala to ai a'ala yana da yana yana fa'ala siwarahu ma'tala kai siwa rahu ma'tala in ban da ra'un ɗinsu su biyun nan su wannan na biyu a'a ra'un a wazanin fa'ala ra'un a wazanin fa'ala ko wazanin fi'ila ko wazanin fi'ula kamar wace kenan kubra bushira zikira <laughs> a'a <laughs> imam shafi'i wa rahu ma in ban da ra'un ɗinsu su me abu na farko muna da wazanin fa'ala ko to in ban da ra'un a wazanin fa'ala sawa'un fa'ala ko fi'ila ko fu'ula ɗaya kenan yanzu ra'un a wazanin a wazanin fu'ula shine kubara bushara ra'un a wazanin fa'ala ra'un a wazanin fa'ala ba ta halarto ba ba ta zo mana gwagwalwa marda ba ra'un ba ce eh, a ƙarshe eh, fi'ila zikira kun lura da kyau ko yanzu mun samu ɗaya kenan ko wa kai atat fa'ala wa akhiru ayima da ra'un a ƙarshen aya da ra'un a ƙarshen aya ta surori goma sha ɗaya eh Eh. Eh. to yanzu yana ra'un take a wancan kenan eh a ƙarshen aya muna da eh eh fa'ala duk inda fa'ala ta zo mun samu nawa fa'ala kuma tana zuwa da fuska uku ko dai fa'ala ko fi'ila ko fu'ula ɗaya mhm. wa akhiru ayi ma taƙaddama da ƙarshen aya na surori sha ɗaya da suka gabata nawa kenan duk ana musu takalili siwa rahu ma in ban da ra'un ɗinsu in ban da ra'un a wazanin fa'ala ko kuma ra'un a ƙarshen waɗancan surori goma sha ɗaya alami alam bi anna allaha yara kunga wa buri alami alam bi anna allaha yara kunga ah, Karshen su ɗaya ne daga karshen surori sha ɗaya amma tana da me fara'un Allah ta ziru zira tun wizira ukhra tana da kuma kaga ala wazani ukhra ala wazani fu'ula ala wazani fu'ula kun lura ke ko ukhra ala wazani fu'ula sai dai tana da ra'un eh mana a yanzu muna magana yau ne eh. yanzu ana son a faɗi hukuncin habsu duri ne abu amur albasari eh an gama da warshi ai an gama zai dawo an jima zai dawo an jima kalun yana nan gaba kaɗan muna da imala guda ɗaya ta kalun a ƙur'ani ina jin ki dai to Mhm. yanzu eh, a'a surori sha ɗaya surori sha ɗaya na baya eh su ƙarshen eh, eh abu eh. yana musu taqalili yana musu fa'ala ƙarshen fa'ala yana mata takalili in ban da mera'un ita mera'un din ya yake mata shine ki sake samu ta mira'un din fatanfa'ahu zikiri shi'ira kaga fi'ila ayatul kubra ai cikin zurori sha ɗayan nan ne fa asbahu eh ai ba karshen sura bane ba karshen aya bane eh yanzu muna magana ne nan ba imala ce cikakke yi ba <laughs> wa alaikum salam yanzu ba ku bani na gama kaiwa ba ba a dai nemo wannan hukuncin da muka faɗa bandara ta ƙarshe eh, a gano surar abin eh, gashi a surori goma sha ɗayan ba wasu ne sirhu lilisara inda mutum zai tattaro ya rubuta su ya musu sauƙi ya musu biyawa shida shida tun da suna suna karkasa ne ya ke musu biyawa goma sha ɗaya ko sura a a sura gaba ɗaya a yi tun da sura ma ya faɗa mana قال رحمه الله وكيف أتت فعل وآخر أي ما تقدم للبصري سواراه ما أتلا ويا ويلتا أن ويا ويلتا يا يا ويلتا كو ya wailata ɗaya anna biyu wa ya hasarata nau kenan uku ya asafa hudu wa ya wailata anna wa ya hasarata tawa wa an ghairihi kisa wa ya asfal ula قال رحمه الله هذا معطوف على ما قبل من قراءة ورش فيأخذ حكمه ما نامنا مغانا وكيف أتتفعل وآخر أي ما تقدم للبصري يتي أطفيني أكم مغانا ورش ورش ينا ينتقليلي نكو سيبا راكا يتي وكيف أتتفعل إتما هكونت تقليلي وهو التقليل يعني أن ألف التأنيث المقصورة الواقعة فيما كان على وزن فعل مثلث الفع مثلث الفع wanda yake fawon ɗin shi tana da taslis tana fuska uku ko fa'ala ko fi'ila ko fa'ula wal alifatu allati hiya awakhiru ayi suwar al-ihda ashara kullum minhuma yuqallilu lil basari minhuma yuqallalu lil basari sun mastasna minan nau'aini minan nau'aini al-alfat al-waqi'a ba'dara al-alfat al-waqi'a ba'dara alfun bayan ra'un sawa'un kanar fi fa'ala aw fi akhir suwar to yanzu mai hukunci falaysa fiya lil illa me kika ga ya rubuta ba imala kubra ga wani shine <laughs> illa al-imalat al-kubra ma yana tare da hamza da kisa'i yana tare da hamza eh to shine yana yana da al-imalat al kubara aham yanzu kenan ina a karanta mana wallahi. da hafsu duri kar a duba ƙur'anin hafsu duri dai eh. ba ta ƙali eh. eh hafsu duri kar a buɗe ƙur'anin yaksha takalili yake takalili yake eh wa wurin ra'un ne kada yake imalatul kubara wurin ra'un ne yake imalatul kubara wannan heri wannan heri he babba eh تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى شكرا eh imalatul kubura in ba ra'un taqalili inda ra'un imalatul kubra man a'ata a'ata ala fa'ala eh yana da a'ata ne a'ata ne eh kowa ya ya eh, kin yi mai takalili ko fata a eh, a na kalute kuma kin fito a eh, takalili ne ai da yake dai hal لا لله <laughs> قال رحمه الله ويا ويلتا ويا ويلتا يا ويلتا ديا يا يا ويلتا كو يا ويلتا لتني تخفت مع رسولي سيكما يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله أنا أكو ويا أسفة abin wa ya wailata anna wa ya hasarata tawaw tawaw ta'un hutti ta'un shine wa duri an abi amr albasari don dan yau sai mun da bambancewa domin muna da duri an al-kisa'i ko duri an abi amr albasari. يأتي ثم عطف على التقليل أيضا فقال يا يا ويلتا ده أن زواق أن الدورية أنا أبي أمر البصري قلل ألفات هذه ألفات هذه الكلمات الأربع يا ويلتا آلد يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعد الشيخة يا ويلتا آلد كو آلد كو آلد, كو آلد da anna haifu waradar fil qur'an anna anna laki haza anna yakunu lahu waladun anna yufakun duk yana mata taqalili ne shi abu amr al-basri ba shi abu amr al-basri ba shi duri ana abi amr al-basri turi ana abi amr al-basri isa za ku ga anan a hafsu duri an yi imala din haka taqalili din haka shine alamar taqalili imala kuma a cike shi haka ita ta kalili sai a bar cikin ramin ba ka eh. aka ciki sa na ce a rufe an ciki sai dai insha Allah da za a rubuta Qur'ani ba sa ba sa alama ta kalilu ko ko ba su dora shi a wazanin fa'ala ba sai asufa ko ya asufa ala yusuf ya asufa ala yusuf wa an ghairihi isha kuma dangane da wanda ba shi ba ba tunamin sunan shi ba hafsu ba duri abi amal fasir ba kisa haka kisa mashi ita imana eh idan warshu ne da kalili idan hamza da ne imala Kuma wasu su ne fataha <laughs> eh ban ji ba ya a shi hudu ne dama ai addi yana cikin wanda yake masu takalili ne yana yin takalilin ya wailata ya wailata yana yin takalilin an yana yin takalilin ya hasara yana yin takalilin ya asafe shi kenan eh to ai beci ne abubuwa ne da yawa waya asafa al'ula eh fahatar bai zihin ka kai Allah ya karba mana Allah ya karba mana muna da auzan din nan lalle ya kamata mu kiyaye sosai auzan din nan goma sha auzan guda guda biyar ko Eh, a surori goma sha ɗaya a ah! ba a surori goma sha ɗaya ba a cikin ƙur'ani auzan su ba a cikin ƙur'ani ba ne ba a cikin ba su da alaƙa da kan surori ƙarshen surori goma sha ɗaya ba su da shi auzan guda biyar da fa'ala da fi'ila da fu'ula da da fa'ala da fu'ala waɗannan auzan ɗin duka hamza da kisa'i suna musu imala warshu yana takalili kuna ji da kyau ko amma wazanin fa'ala da fi'ila da fu'ula su kaɗai ne abu amur basari yake ma takalili bayan takalili a wazanin fu'ala ko fa'ala yake yi takalili سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك